Rukunin ƙarshe na dakarun Jamus wanda adadinsu ya kai ɗari da ashirin sun kammala ficewa da kayansu daga Nijar kamar yadda Jamus ta cimma yarjejeniya da hukumomin mulkin sojan Nijar da suka buƙaci su fice daga ƙasar kamar yadda ta kasance da sojojin Faransa da na Amurka. Kafin tashin jiragen sojojin Jamus rundunonin sojojin ƙasashen biyu dai sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa ta tabbatar a hukumance da kawo ƙarshen kammala kwashe sojojin Jamus daga Nijar tare da rufe sansanoninsu daga Nijar wanda aka soma tun a watan Agustan da ya gabata. Afirka. Masu sharhi kan al'amuran tsaro irin su Muhammad Dilla na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta sake nazari game da ficewar sojojin Jamus duba da irin gudunmawar da suke baiwa ƙasar domin magance matsalolin tsaron da suka addabi ƙasar. Ficewa sojojin Jamus a Nijar gaskiya sai sun buru gibi mai yawa saboda su kan alaƙa da muke da su alaƙa ce mai tsawo muna da fata wannan ta yadda suka yi ta haifi da mai ido amma mun fi da shakkar da sai sun buru gibi bisa harkar tsaro da ba bisa harkar forar da jami'an tsaro namu suna ba sojojin mu foro suna ba su kayayyakin aiki sojojin nan na alama suna da wuri ya kamata gwamnati ya diba ya gani a tsaya a sake nazari in sake yarjejeniya za a yi da su a sake duk da cewa ba a samu sakamako mai ma'ana bayan shekaru fiye da takwas kasancewar sojojin ƙasa da ƙasa a Nijar ba amma salon mulkin gwamnatin soji da Abdurahman Chani ke jagoranta bai kawo sauki a hulɗa da ƙasashen yamma irin su Jamus ba to sai dai tuni ƙungiyoyin fafutuka na ƙasar Nijar suka bayyana jin daɗin su da ficewar sojojin na Jamus daga Nijar Abbas Musa yana yana daga cikin su wata hulɗa wadda aka yi can baya wadda yake eh, Niger ba ta da wani intere cikinta. mutane ne ga sanan sun zo na kasashe sun zo sun zauna cikin kasa ba mu Nijar ba ta wani karuwa da su ba ta samu wani yan daidai ne su fita in ya so ana so daga baya wanda ke so a zo a yi hulɗa ta gaskiya yadda su su umfana mu mu umfana kenan ya kamata tun da suka shigo cikin Niger. Niger ta samu wani sauyi bisa harkar tsaro in ka diba yanzu ga ta nan wurin suna nan wurin amma ba su hana komi ba ta bangaren tsaro babu shi wani sauyi duk da kammala ficewar dakarun na Jamus wasu kungiyoyin fararen fulla a Niger. Qatar ba su yanke kauna ba da sake sabuwar alakar tsaro tsakanin kasashen biyu. Muhammad Abdullahi an kungiyar farar Fulani a Agadez. Kasar Nijar gaba daya yadda aka rijejeniya da su tashin fara aka zo gaskiya ba wadda za ta kawo tsaro ba ce cikin kasa gaba daya. Shi wanga yadda tasu mun ji daɗin ta. To mu a zahiri dai mu mu gani abin da ya saura da wannan tsaron da suke yi da wannan shigowar da suke yi cikin kin gaba daya. Kenan an yi rijejeniya ce wadda yake mu ba za mu ganin wani tsaro cikin ƙasa saboda duk ta ta'addancin da ake ba su yi mana maganin komi ba wannan mutane wanda yake muka yanke hulɗa da su ko da da za su dawo wato a nemi hulɗa da su ta gaskiya wanda yake za su mana aiki cikin ƙasa ƙasa a samu tsaro mai kyau sojojin na jamus sun bar wa nijar kin wasu daga cikin kayayyaki da suka hada da motoci da na'urori da rumfuna da dai sauransu hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar